to bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim muna nan dai cikin shekarar ta da hijira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina hadithu salasa alladhina kullifu yanzu darasinmu wato hadisin mutane guda uku wayanda an ka jinkirta karɓar tubarsu bayan sun dawo an jinkirta karɓar tubarsu to suna mutanen da za mu yi darasi a kansu yanzu insha Allah a huka abu ibn malik al-khazraji akwai wani da ake ce maka abu ibn malik al-khazraji wato ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yana mai kawo uzuri ga annabi sallallahu alaihi wasallam uzurin da ya kawo mai bai samu zuwa wajen wannan jihadin ba na tabuka to shine ya zo don ya bada ya zo don ya bada uzuri ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga ina ya bude da shi ka'abu bin malikin al-khazraji da mararatu bin rabi da hilal bin umayya al su wato murara da hilalu mutanen kabila ausu ne wannan babbar kabila ta madina kabila ausu sun zo na bi zunubin sun yi hurci da zunubin sun tabbatar wa annabi cewa lalle sun yi laifi sun tabbatar wa annabi cewa lalle lalle sun yi laifi ma da kala alaihi abun, lokacin da ka abu ya shigo wajen annabi tabassama sai annabi ya yi murmushi tabassumu algadab amma murmushi irin na hushi kun san in kai kana da masaniya da mutum ka san shi ka san hali ne ko da ya yi maka dariya in bi da kuma tune kana gane dariyar yarda da dariyar fushi in ka san shawa saboda haka annabi ya yi murmushi amma tabassumu algadab wato murmushi na hushi wa kala ma khallafaka yace mai menene ya jinkirtar da kai baka ce yakin tabuka ba wa kala sai ka abu yace ya rasulullah law inda gairika inda wajen wani na zanna wanda ba kai ba min ahalid duniya cikin yan duniya la ra'aytu wallahi naga an sa rage min sakhatihi bi udhrin wallahi zan hita daga eh, hushi ne da uzuri dan zan kawo mai uzurin da ba zai hushi da ni ba inda wajen wani na zanna wanda ba kai ba don ka sani wala kada otitu jadala wallahi an bani bidali da iya magana don haka inda wajen wani na nizarna wanda ba kai ba to da da zan hita daga laifi ne na san bayanin da zan yi mai in ni mai shi yana yadda da ni saboda an bani jidali da iya magana walakin ni wallahi sai dai ni kan wallahi laqad alimtu wallahi na sani in haddastuka al-yawma hadisa kadibin wallahi yau inna baka labari na ƙarya tarda biye anni kana wanda zaka yarda da shi game da ni la yushkanna Allahu an yuskhaida alayya fi yana ba a dadewa Allah zai hushi da ni cikin wannan abin inna baka labari wanda zaka yarda da ni na ƙarya kai yarda da ni wallahi ba a dadewa Allah zai hushi da ni wala in suka hadisa silikin. kuma in ni baka labari na gaskiya daga dab alayya kuma kuma ka yi hushi da ni cikin in ni baka labarin da ba na gaskiya ba kai yadda Allah zai yi hushi da ni in ni baka labarin gaskiya ka ji ni kai ko za ka yi hushi da ni amma dai ina fatan rangwamen Allah bari in gaya maka gaskiya inni la arjufiya abu wallahi ni ina kwaɗayin rangwamen Allah ce to ya an kai kabu ya ce wallahi ma kana li min uzrin wallahi ban da uzrin ko mikin zuwa na ne wannan labari shi shine yake tsoron ba annabi ya ce iya eh, ba annabi annabi zai yi fushi kuma gaskiya na in ko ya faɗa ma annabi abinda annabi ka so shi ko Allah zai yi hushi ya ce to bari ya zaɓi hushin manzo Allah bisa ga hushin Allah ya ce wallahi ban da uzuri ko guda wanda ya hana min zuwa jihadin gana ka in zuwa ɗaya na ne wa ƙala alaihi salamu annabi ya ce amma haza faƙa da sadaka amma wanga kan ya faɗi gaskiya hukum ta shi ta yi za a na zakana hatta ya kadi Allah fi ka sai Allah ubangijin ka ya hukunci game da kai tashi da tsaya tun da dai da gangan da gangan ka zuwa baka da uzurin komi to ni ban da abin da zan yi tashi ta tsaya Allah kawwa kai tsaye to tashi ta in ya in ya ya yarda da kai zai aiko mana sai mu faɗa tashi ta tsaya sai a akiro mallam muraratu ibn rabi aka kiro shi aka ce to a kiro mallan hilalu ibn umayya aka kiro shi wa kala sahibahu misal qawli su ma waɗanga abokai na biyu ne su ya ci yaranci da Allah bai da uzurin ko miƙin zuwa na yi kamar wadda ka abu ya faɗi wa kala lahu ma alaihi salam su ma annabi ya ce musu kama ƙala da kabin kamar wadda ya ce maka abu ya ce kuma ku tashi ku tashi ku sai zuwa inda za kuna sai Allah ya yi hukunci game da kun haɗa gaskiya ni ba ni da abin da zan yi game da ku mu jira hukuncin Allah game da ku shi sun haɗa gaskiya to su jira gaskiya ta tsero su kun ji wa da an kai da suwa wani ha almusulmi na an kalami annabi ya ce ya tara musulmi ya ce daga yau waɗanda da kuma gari ka kowa shiga mai musu magana wacce na bahumin nasu don mutane sun ka nisance kowa da kowa cikinsu mutane sun ka ƙaurace mai in guda daga cikinsu ya zo iske ku zaune ya ce assalamu alaikum sai duk mutane su yi shiru sun ansa sallama amma dai bai ji ba su yi faɗi wadda ya jiya ba amma sun ansa in ya iske annabi ya mai da gaba na yi abin na arewa haka ya yi zaune gaba annabi sai annabi ya mai da gaba na gaba sai ya yi dubara sai ya to saman warku, sai ya rigi kowa ya to kusa ga annabi sai ya shiga sau. in an ka sallama sallah annabi ya sallama ya wajen dama ya diba kumatu ne wajen dama yana daga ido yana dibin kumatu annabi sai annabi shi da kai dan shi na a mai dan karhin shi ka abu shi na a mai dan karhin cikin su saura duka ba su da karhi ba su iya zuwa ma sallar jam'i ba su iya zuwa wurin da suka ganin musulmi wurin da suka ganin annabi duk ba su iya zuwa can duk sauransu wa amarahum an ta yi atazilu nisa'ahum ya ba su umarni kowan kowanku ya nisance iyali ne kada kowanku ya yadda ya sadu da iyali ne kenan kowace mace ta yi gidansu wata da na zauji hilalu bin umayya bai kada kadmati zauji to shi hilalu ibn umariya tsoho na kwarai ba shi ya dawa makai ne abinci mata ta yi ta gaya walakanta shi ke da an ka ya nisance mata shi ko can tuntun ya nisance su don ya tsuha kwarai sai mata ta yi ta ce wurin maza Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ka abu wato hilalu datti zane ta ce wallahi bai iya unhwanin komi da mata kuma wallahi bai iya kai mai hidima in an ka kyale shi babu mai mai abinci yana mutuwa ka ba ni izini in zan kai mai abinci la'annahu shaykhun da'i'un dan shi tsoho na wanda ya tsuwa kwarai laysa lahu khadimu kuma bai da bawa wanda zai mai hidima shi bai iya kai ne kuma bai da mai mai ka bani izini in dauki wannan nauyin in zan kai mai abinci da wanki mai tuwahi ne da shari mai gida ne fa'adina adina laha annabi ya ce ya ba ta izini saura ko duk su nema ba kuma ba a yi musu ba Wala walam raluka zalika mutanen gaba su gushe ba haka A ta zaƙa da alaihim al'adu har ta ta musu kunci kwarai ba su gushe ba haka har ƙasa ta yi masa kunci kwarai duk inda mutum ya shiga kamar maciji ya sa kai na cikin rami baya ne bai shiga ba kun ga hankali ne bai kwanta ba to haka kowa ya kasance wadaka ta zakar alaihim al'adu bima rahubat duk fadin kasa sai da tammace musu wadaka da an fuso kawunan su yi musu kunci wa zannu sun ka tabbata Allah malja min Allah babu gida daga Allah illa ilai sai an dawo gare shi mala haka mutanen da sun ka zanna kusan kwana hamsin cikin wanda haɗi sun mata ba alaihim daga baya sai Allah ya ashe tuba su bayan an yi musu ladabi ita gaskiya daɗi gare ta amma tana da wahala kun gaskiya shi na iya samun jarrabawa daban-daban amma kulubba jima kulubba tsadewa sai ya tsira wayancan sun ba da uzuri na karya kuma an karba waɗanda sun kace su kan ba za su wa annabi karya ba sun ka faɗi gaskiya annabi ya su tashi sai Allah ya hukunci a kan sai da sun ka kwana hamsin ba a yi musu magana ba a gaishe su ba a ci abinci da su in sun ka taho za ku kama da kuma ganin cikin riyadu sali na kun san ka abu gidan babban aboki ne ya hau katanga ya hau katanga ya iske shi ya ce kai wa Allah ka waɗi ka san ina son Allah da manzo ne ya ce na rance da Allah ko kada bai ce min ba sanni in ya ce iya eh, san ina son Allah in ce to don mi ka kai haka sai ni ce ka san ina son Allah da manzo ne yace na rance da Allah ko kala bai ce min ba ni ta magana ko kala bai ce min ni koma haukatan ganin ne to bai bude min garka ne to ba kun ga sun wahala amma duk a yi ta a gama da ƙarshe sai abin nan gaskiya nan ta tsira da su sun mata ba alayhin sai Allah ya aiko ma annabi jibrilu katana jibrilu ya tau ya faɗa ma annabi Allah ya gafarta maka abu da murara da hilalu a in shi tuba su fa arsala lahu alayhi salamu man yubashiruhu sai annabi ya aika wanda bai tai shi musu bishara na a mata kubura da wannan ni'ima mai girma fa talaqahu min nasu da an ka tai an ka wada musu mutane suka tarbe su afawajen afawaja don mutanen kirki na kowa na son su annabi na ce ga musu magana yanzu ko da annabi ya ce a yi musu magana jama'a jama'a kowa na ta tawowa yuhanni unahu suna taya su murna bi taubatillahi da tuba Allah da Allah ya anshi tuba su a abu yana zaune ya daura zane guda ya laga guda mai bishara ne ya to ya ce wallahi ban da wani zane in ba wanga ba an shi na baka shi kyauta saboda ya faɗa mai Allah ya an shi tuba ta ya ce wallahi ban da wani in ba wanga ba an shi na baka shi kyauta saboda jin daɗi falamma da kala ka'abun almajiya lokacin da ka'abu ya shigo masallaci talaqahu rasulullahi sai manzo Allah ya tarbe shi sallallahu alaihi wasallam masaruran annabi na ta farin ciki yana ta murna faqala abshir ya ka abu bi khair yawmin yace ya ka abu kai bishara da yinin da ya tsara kowane yini ya murru alaika wanda ya wuce gare ka duk kwanukan da kayo duniya kai bishara da yinin gane wa yahi su mun zuwa da dakka ummuka tun da uwaka ta yi ka baka samu wani yini mai alheri kamar ba. sai ka abu ya yi tambaya don shi jiya shi maza Allah shi na kaba da tubar da kuma ya yi musu gama ga ya ce ya ki ansa tubar ga na hamsin don haka faƙa alamin inda ka ya lalla ya maza Allah wannan magana ta tubar gada an ka ansa garan daga wurin kana na? min inda Allah ko daga wurin Allah ƙala bal inda Allah ya ce ba daga wuri na ba kakku ga laihina daga wurin Allah wa qala ba sai ya ce to ya rasulullah inna min taubati an an khali an mali cikin tuba ta dukiyar gatawa da ta shagalta ni ga zuwa jihadi har nisa maka ina cikin wagga matsala to na na tuba na kuma yi alƙawari dukiyar gatawa na haita daga cikinta na bashe ta sadaqatan lillahi wa li rasuli ga Allah da manzo ne na bashe ta sadaka. to manzon Allah ya sani mai kuɗi do wanda ya kuɗi Allah ya tsare da radda zai zanna bai da kuɗi mala akwai bakin ciki kai kuɗi kana gudanar da abubuwan kawai da kaka so yau a ce ka komi ya kare kayi zaune akwai bakin ciki don ba gane masoya sai irin wannan ya faru ba gane makiyan gaskiya sai irin wannan ya faru saboda haka da ya gaya ma annabi wannan magana sai annabi ya ce a amsa alaika ba da malika rike sashen dukiya ka kaka bayan duka ba wa kai wanda ka yahi maka alheri baiwa kana da kuɗi ka koma rana guda ka koma talaka takaici zai ishe ka da haka rike sashen dukiyarka sun makara alaihi salamu al'ayati sannan annabi ya karanta yana ayoyi allati biya taubatu wadda cikin ta akwai karɓar tubar wato ka'abu Kuwa wa sahibahu da shi da abokai ne annabi ya karanta musu aya da ta zo da wannan umarni fi surati bara'a yace Allah ya anshi tuba wa ala salatati Allah ya anshi tuba ga mutum uku Ka'abu da abokai ne Hilalu da Murara Allah ya anshi tuba gare su allazina kullifu wa'inda anka jinkirta su ba an shi tuba su daga harko ba hatta idza daqat alaihim al-ard har lokacin da kasa ta yi musu kunci bi ma rahuba duhwadinta tabbace musu wa daqat alaihim anfusuhum rayukan su ta yi musu kunci wa zannu alla malja'a min allahi illa sun ka tabbata ba majingina ga Allah sai an dawo gare shi sun mata ba alaihim sannan Allah ya an shi tuba gare su le tubu don su tuba inna Allah huwa tawwabur rahim lalle Allah shine mai karbar tuba ko mai rahama to kun ga wanda an ka kare matsalar ka abu kenan da shi da abokai ne kun ga yadda an ka kare ta to ita gaskiya ku yi gaskiya duk wanda al'amari ya kasance gaskiya mai ita bai walakanta amma yana samun jarrabawa yau ko cikin izala ce komi gaskiya zai to ba nasara abba ka yi ba duk inda wanda duka ja da shi Allah na dauka ka kai ne amma kana da jarrabawa don sai ka kai har da yan izala sai sun kawarce ma in ka gane su wurin ka bukata ga Yesu in ka gane su wurin ka bukata ga Yesu in ba haka nan babu ruwan su da kai don ba gaskiya aka so ba yau eh ka daɗe kunuwanka ƙazahi da sharri da ƙarya kowane sai ka samu amma sun san mai gaskiya kake wa sun san abin da kai gaskiya na sai ta kama ka ji sun sai a cewa mu ba mu iya yin haka amma inda sun ka sai bata ka za su sai dai ta kama za su ce gaskiya ka kai iya yin tana abbas to rayuwa ce mu dai Allah roƙonka mu kai ka samu cikin masu gaskiya kowane lokaci duk da wada al'amura ke kasancewa mu dai ka samu cikin masu gaskiya kowane lokaci to sai babu al'ikirari babin bayanin ikirari alkabiratul 20 ba'da al-mi'ati alkabaira ta yanzu abin na alkaba'ira ta 220 al'ikiraru yin huruci al'ikiraru la'adin yin huruci ga wani abin na wadda ta toka ziban au la'ajen nabiyan bidainin to a la'ahadin warasatihi al'ikiraru le ahadi wa rasatihi mutum ya yi ikirari ga ɗaya cikin masu gado ne kaziban bisa ƙarya ya wa ne yana bi na kuɗi naira miliyan kaza wai don in an tora gado a ba wannan miliyoyin shi kyauta ta ya kasance ba shi bai san wanda zai ba shi sai ce ba shi ne aule ajanabiyin ko kuma ya yi hurci ga wani ajanabi wani manisanci bidaini ya ce wani na bi na bashi au ainin kowa ne abu kaza na wani na wani na wai don abin da na wata manuwa da ya kaso ya taimaka ma wannan ne sai ya irin wannan hurcin wannan alkabira ne kuma mutane da yawa suna yin irin wannan in suna so su ba wani kyauta daga cikin jama'a sai su ce yana bin su bashi kamar a raba gado nan ka a yi komi a bawa ne kuɗi na naira kaza kuma babu ko ɗari da ya kabi illa dai taimako ne na suka sun su yi ba sama da za su yi ba to wannan alkadira ne a ibn abbas radiyallahu anhu ma qala al-idraru fil wasiya min al-kaba'ir cutarwa game da wasiya yana cikin manyan zunubai cutarwa game da wasiya yana cikin manyan zunubai rawahu daru qudani qala ibn abi hatim as-sahih wa qahu magana ingantacciya hadisin nan mawqufi na wa rawa ahmad ahmad ya ruwaito ibn majah an abi hurairah radiyallahu anhu qala ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam maza Allah ya ce innar rajula la ya'malu bi amali khairi lalle mutum yana iya aikata ayyuka alheri na sana shekara saba'in yana ayyuka alheri wa abin nan wa idza awsa ajjara fi wasiyati amma in yayi wasiya sai yayi yayi fasikanci wato yayi karkacewa ga wasiya sai Wa ya kwata mu lahu bi sharri amalihi sai a mai ai mai kyakkyawan ai mai mummunan ƙarshe ya cika da mugun ƙarshe wato bi sharri amalihi da mugun aikin nan nashi fa ya dakhulu nar sai shiga wuta wato mutum na iya ibada shekara 70 ta alheri rana guda in yi wasiya wadda ba daidai ba lokacin mutuwa ce duk ta bata aiki ne ya mutu dan wuta a shigar da shi wuta saboda haka wajibi na a yi hattara gurgudun dai wada ya yi wa a yi hattara wajen abin da hurici da karya don a taimaki wani wa innan rajula la amalu bai amali shirri saba'i na sana kuma yana yi wa lalle mutum shi aiki ira aiki na sharri aikin mutanen sharri wato zalunci da ce amana na sana shekara saba'in amma lokacin mutuwa ta yi wasiya fa ya adala fi wasiya ta yi adalci ga wasiya ta yi ya kwata mazahu da sai da amali sai a yi mai kyakkyawan ƙarshe da aiki ne mai alheri sai ya mutu wannan lokaci fa ya da kullum janna sai ya shige aljanna kun ga wasiya tana gyara ibadan mutum kuma wasiya tana bata ibadan mutum baya abu huraira ya ba da wannan hadisi duka sun mai kula abu huraira sannan abu huraira ce ya kira in sheto in kun ga dama ku karanta tilka hududullah wa man ya ta'adda hududallahi har zuwa ƙarshen azabin muhid wa bi riwayati la abi daud cikin wata riwaya ta abi daud da wata nabi radiyallahu anhu annahu sallallahu alaihi wasallam kala shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna rajula lalle mutum la ya amalu yakan yi aiki awal mar'atu ko ko mace la ta amalu takan yi aiki bi da'atillahi da da'ar Allah summa ma al-maut sannan mutuwa ta zo musu namijin da mace wa'anda sun kai ayyuka na da'ar Allah in mutuwa ta zo musu fai darani fil wasiya su yi cuta ga wasiya fata jibu lahuman naru sai wuta ta waje bagare su wasiya akwai hadari in ka san baka ya adalci gare ta kakai ka mutu ba ka yi ta ba ya hai sauki zai ga kai ta ga rashin gaskiya sun makara a abu huraira min ba da wasiyyata yusi biha audainin bayan wasiya wanda ya wasiya da ita ko bashi ila qaulihi da fawd al-azim qala tirmidhi hasanun gharib tambihun tunatawa addu hada al-idrar fil wasiya kabira idan ya wannan zunubi ga wasiya a kidan ya shi kabira huwa ma sarraha bihi kathiruna shine abinda mai yawa malamai sun ka bayyana da shi wa minhu ma zakartuhu hana, daga cikin abinda suka yi hujja da shi sun ga na ambata anan suna cikin abinda sun kai hujja da su ba su dai suka yi ba amma dai suna cikin abin da suka yi hujja da su na ayoyin alkur'ani da hadisai wasa ya ti abin nan ta muhu cika wannan babi da bayani ne zai zo fi babin wasiya can babin wasiya ma alkalami ala aya tare da magana da za ku gani akan ayyacin ayoyin ga da aka ambata allati ashara ilaiha abu huraira ayoyin ga da abu huraira ya ishara da ita da za ku samu ƙarin bayani game da su sai ta hadiya wal 20 da mi'a alkabira ta 221 tarku iqrarul maridi bima alayhi marar lahiya yana ganin bai da lahiya kuma ana bi ne bashi ya ƙi hodi ya ki hodin abinda aka bi ne mina duyu ne na basu suka wa'anda aka bi ne aw inda hu ko kuma abinda auri ne mini a ayani na kayan mutane idza lam ya'lam bihi idza lam ya'lam bihi ba san da wannan a matsala da tsakani da mutane ba kuma shi ya ki wadi idza lam ya'lam bihi min gairi warasa idan wani wanda ba mai gado ba ba a san man ya sabotu da kauli wanda yake tabbata wannan hakika tabbata da magana ce ba shi ya yasa kun ga da tijawa mutanen kirki kama wanda na ba ku labari kwanaki ya shekara kusan ɗari bai mutu ba yana da gida nashi akwai gidaje da yake rike da akwai wani babban gida da yake rike da shi amma ya sa mutane ciki akwai manyan gonaki sai rashin lahiya ya kammai ya tashi ya ta gidan sarki duk waɗanda sun ka san gidan na babban gidan nan ba nashi na ba da sun rasu gonakin mutumin nan duk waɗanda sun ka san gonakin nan ba nashi na ba sun san mai su ko guda babu kowa ya mutu ya ta gidan mai gari ya ce na zo ne shaida maka ka ba ni wani mutum mutai daji da shi mutumin daji na shi na iya tahiya ga wajen shekara ɗari amma yana iya tahiya gona mutumin daji ya ce mutai ka bani mutum yan gwada mai gonan wani ya tahi gabas yau shekara saba'in ko da nawa ya ce gona ta yana nan gonaki ne nan ga hannuna gida ne yana nan ga hannuna yana gabas bai dawo ba yana shaida maka ba nauna ba diyana ga sunan su sani ba nauna ba to shi ma mai garin da aka bashi Allah sarki mai garin bai shekara ba shi ma to da da kakawolin suke yanzu diyan mai gari sun rike gonar hukuma ta ko suna na aji da ita ana jiran mai ita ya taho shi abban da labari ban binciko ba kun ga akwai mutane da tijawa ma'aminta har yanzu in dai gaskiya aka bada akwai masu ita illa dai masu ita yawa abba su da amma dai akwai su sai dai yawa na abba su da amma akwai su makayata su sun kai yawa yanzu ka ba mutum ɗaya aron gona mai shekara uku gare shi kace kana so ne wai kawai sai ya ce ai sai yayi wai ga ka da ranka wai sai yayi kawo ga irin mutane da muke ciki waɗanda irin mutane na wasu wai wai saye to gawa ya sayi yanzu ba dade ya wani an ka tawa an san gona mai shi ya ara mai sai ya ce mai duguri kamun kihi to yanzu mai ya ba ta da daɗi sai ya dawo ya iske shi ce to na dawo bana ya zan noman gona nan sai ce wace gona shi ke wai sai sun ka tare kotu wai shi adda gona ko mutumin ga mallami na ya ce mallan ciya kai in ara maka gonar da. ni ara maka ita malam wani ashe da wani ashe da wani ashe da ara ma ya malam kuma zaka ce takata ya ce gaskiya ban ba ka gona ni ni adda gona sara abita ni wai tsara abinci ya yi malam sai da alkali ya kai shi gindi sai da alkali ya kai shi gindi yan uwa sun ka towa alkali ya ce shi ba mai gona gona ce sannan da ta an ka kai mai takarda ya sa hannu ya yarda gona ba ta yi. wai ga ni da na ga ka da ranka in ba ka aro kuma in to in ce kamar ka ce wai sai kai ba garin ga nake balle ka ce eh, talauci ya kamin ka sai to irin waɗanda abubuwa suna na ana tawa ma da su Allah zai shi ba mu mahita wa addi ka kabira idan ya wannan magana da ni wato rashin haɗin haƙƙin mutane da abisa gare ka ko a gare ka bisa ga mutane idan ya wannan da ni kabira tun nace kabira na zahirun bayyane ki wa lam yadhkuru ko ba su ambace ba dai bayyane ki anna taraka al-iqrar bima dhukira domin bari yin hurci da abin da aka ambata bi hadhihi hala cikin halin mutuwa ta tasabbubun zahirun ciki akwai zama dalili sababi bayyananne ila biya'i haƙƙin gairi zuwa ga walakanta haƙƙin wani tun da gashi zai mutu in bai haɗi ba to waka haɗi. wanda ya haƙƙin gairi ka biya walakanta haƙƙin wani wanda ba na naka ba na wani ka walakanta shi da gangan alkabira ne wa kaza at-tasabbubu ilayhi haka nan zama sanadiyar walakanta haƙƙin wani kabira ne lima marra saboda hadisin da ya gabata anna lil wasa'il hukumul maqasid wasila tana da hukuncin manowa. wata yati fi asir hamli hadisi zai zo a cikin babin mai tatsagiya wa wuyi da abin da ya kama da shi mai mai saro da zalika na abin da ka bayyana wannan mai tatsagiya ba shanta ya kai ba bai sha ba amma ya tatsa don wani ya sha kun ga shi asabab an ka ce yi alkabira ce to ƙarin bayani zai zo mun je shan wannan ba iyakar wannan babi ƙarshe ne kenan kuma da ƙarshe ne nan za mu kwana sha Allah wa alaikum assalam ai ba ba gado na ba yana iya ba da kyauta abinda a gado abinda mutum ya mutu ya bari an karaba bai nan, shi a gado in mutum na nan ba gado na ba kyauta ta sai mu yi wa annabin masalati sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam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 Allah muna roƙonka billahi samadi, Allah as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu na ahad muna roƙonka Allah ka gafarta mana dukkan zunubanmu Allah ka ƙara mana imani da lahiya Allah ka warkar da mu daga dukkan shiruta Allah ka ƙarfafa mu Allah ka girmama mu Allah ka darajanta mu Allah ka karrama mu Allah ka tawa mana asiri duniya da lahira Allah ka yashe mu koya duniya da lahira Allah ka kare mu daga dariyar makiyama duniya da lahira Allah ka kara mana imani Allah ka kara mana tsoronka Allah ka ƙara mana ibada ta da khalasi Allah ka ƙara mana imani Allah ka ƙara mana ilimi Allah ka ƙara mana ilimi da aiki da shiya Allah ka tausaya mana ka kara mana biyayya da da'a ga mai gidanmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka raya mu ahli sunna Allah ka kashe mu ahli sunna Allah ka tada mu cikin ahli sunna Allah ka shigar da mu aljanna tare da mai sunna Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda albarka sunayenka Allah ka tausaya mana kai muna maganin dukkan wata hikima kai mana maganin dukkan wani shiri kai muna maganin kwalle-kwallen masu kwalle-kwallen shiri makiya da mahasada na kusa da na nesa wayanda mun ka sani da wanda ba mu sani ba Allah kai muna maganin su Allah kai muna maganin su da shirin da suka kulle ka sani Allah ka mai sai gare su Allah ka mai sai gare su Allah ka gafarta mana Allah ka yahi mana Allah ka gafarta mu hawayen mu ka gafarta mu hawayen su da kakannin su Allah ka gafarta wa matayen mu ka gafarta mu hawayen su da kakannin su Allah ka gafarta ma ɗaya da zuriya waɗanda da ka ba mu da waɗanda za ka ba mu ilawa mai kiyama ka rika mana su ka wake mana su ka tsare mana su ka kare mana su ka kiyaye mana su da albarka yanka da sababin ka madaukaka Allah ka ba mu aljanna firdaus ala Allah ka ba mu aljanna firdaus ala Allah ka ba mu aljanna firdaus ala Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka kare mu daga azabobin wutarka da mu da uwaye da daya da iyali da zuriya da dangi da malamai da masoya baki da Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah ka tusaya mana Allah ka taimaka mana Allah ka karfafa mu Allah ka girmama mu Allah ka darajarta mu ka karrama mu Allah ka tawa mana asiri duniya da lahira ka ba mu alheri duka ka kare mu daga sharri duka اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله نسألك من خير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات